daren juma'a daren ashirin ga watan zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da dari hudu talatin da shida daidai da uku ga watan Septemba shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha biyar wannan shine majalisi na sittin da hudu daga cikin jerin giyar kasusuwan littafin hikbatun min tarikh wallafan dr usman ibnu muhammad al-khamis Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikbatun min tarikh littafin ya ke ƙoƙarin bayani tantance gaskiya dangane da rigingimun siyasa da suka faru tun bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa shekara 61 bayan hijira shekarar da aka na Hussein dan Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa wannan rigingimu waɗanda mutanen da suka halarci rigingimu sun ainihin iya fita lafiya musamman daga cikin sabai da tabi'ai amma waɗanda suka biyo baya babu shakka rigingimun nan sun yi tasiri kwarai wajen raba kan mutanen da yanzu su ake cewa musulmi ubangiji Allah ya sa mu dace dan jama'a bi wannan karatu ba su manta ba a karatun da muka yi a baya mun tsaya ne akan ashubatu as-sadisa qatl muawiyata li hujr ibn ali shubha ta shida daga cikin shubuhohi rigingimu kokarin rikita gaskiya da 'yan bid'a masu zagin sahabbai suke daga cikin 'yan shi'a rafida da nasiba da khawarija da duk wani wanda yake dan bid'a ne yana da aƙidar ɓatanci ga sahabbai to suna iya kawo wannan magana a matsayin dalili akan cewa sahabbai ba mutanen kirki bane shine cewa sayyidina muawiya ya ba da umarni an kashe wani mutum mai suna hujr ibn adi akatun da muka yi a wani makon da ya shuɗe mun tsaya a daidai nan inda muka karanta daga littafin siyaru a alamin nubala na al-imamu al-hafiz shamsuddin zahabi Allah ya gafarta mishi muka ji daga bakin wannan babban malami abin da ya faru har aka kai ga kashe wannan mutum mai suna hujur dan abi radiyallahu anhu da haka yanzu kai za mu karanta inda malai yake cewa qalu inna muawiyata qatala sahabi hujr ibn abi suka ce lalle na muawiya ya kashe wannan sahabi ne suna hujur dan abi ne bulman bisa mugunta ba da haƙƙi ba bai cancanci kisa ba qultu ni malam mai littafi malam ainihin dr usman ibn muhammad al-khamis sai na ce hujur ibn adiyin ukhtulifa fi abu na farko dai da ya kamata ka sani ya kai mai karatu shine hujur dan adi an yi sabani game da matsayinsa hal huwa sahabiyun au tabi'i shin sahabi ne ma ko tabi'i wa jumhur ahli ilmi ala anna hujran tabi'iyyun wa laysa bi sahabi yace mafi yawan malamai sun tafi akan cewa hujr 'yan ali tabi'i ne ba sahabi ba ne, huwa ƙaurin bukhari malam yace maganar da bukhari ya goyi baya kenan وابن أبي حاتم الرازي قال الإمام wa abu hatim razi da alimamu abu hatim ar-razi wa ibn da kuma ibn hibbana wa ibn da muhammad ibn sa'd wa khalifatu ibn khayyab da kuma al-imamu khalifa ibn khayyab wa ghairihi da wasu malama qalu duk malamai suka ce inna hujr ibn adi kana tabi'iyan wa laysa min as-sahaba suka ce hujr dan adi tabi'i ne ba sahabi bane sai dai gaskiya saboda Allah akwai kuma wasu malamai da suka tabbatar da sahabi da shi daga cikin su akwai al-Imam Zahabi kamar yadda muka ji a littafin sa da muka akwai al-Imam Ibn Abdul Barr namari Abu Umar Hafid al-Maghrib akwai kuma kamar shi Ibn Hibbana bai faɗa ƙarara cewa ya goyi bayan Ibn Hujr ibn Adi ba sahabi bane sai dai yayi abin nan ne ya tsaya tsakatsaki tsaki ne yace an ce sahabi ne an ce sahabi ne haka kawai yace kila inna lahu subha in innahu inna lahu suhba haka kawai yace kaga bai goyi bayan eh ko a'a ba kuma waccan magana da su al-Imam Zahabi suka faɗa ta fi wannan ƙanshin gaskiya saboda mene saboda ya tabbata cewa Hudur dan Adi da shi da dan uwansa Hani ibn Adiyin sun yi wifada sun zo gun Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi magana da shi sun ji ta bakinsa sun karɓi musulunci sannan suka koma garuruwarsu to a ƙa'idan mustalahul hadith duk mutumin da ya samu wannan ƙa'ida ya zama sahabi shine wanda